استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل فأي نعمة وصلت من الله إليه استأثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أخلاقا وأي نسبة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يؤاخذه على قدر جرمه ولا شكره ولا أدنى جزء منه فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسية فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه الكبير الذي لا شيء أكبر منه الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل المنعم بجليل أسلاف النعم دقيقها وجلها من أكبر الأمور وأفضلها وأشنيها فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستكبره كل أهل مؤمن وكافر وأذل الناس وأسقطهم مروءة من قابله بر ذلك فكيف بأذين السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض ولولا أن رحمته سبقت سببه ومغفرته سبقت عقوبته وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاش العباد قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن سالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا فتأمل قسم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور كيف تجد تحت ذلك أنه لولا علمه أن تناسي وبصرته بساتي لما استقرت السماوات والأرض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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gra a nan cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau 27 ga watan almuharram hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da goma ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al-imam Abi Bakr na al-imam Abi Abdullah Abi Bakr Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da 751 wannan kuma shine darasinmu na 72 a cikin wannan littafi jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 248 idan ba mu manta ba ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana bayani ne akan mutumin da ya sabi Allah ta'ala da zunubai sannan ya tuba bayan ya gane abin da yake yi ba daidai bane ko kuma ya fahimci irin hadarin da yake fuskanta dalilin wannan zunubin nashi to shin zai koma zuwa ga matsayinsa na baya kafin ya zama kafin ya yi wannan laifin ko ko a'a ya ci baya kenan ba zai kuma komawa wancan mataki na farko ba inda ya kawo mana maganganun malamai ra'ayyuka guda biyu da masu ganin cewa ba zai taɓa komawa matsayinsa na farko ba ya yi wo ƙasa ya yi wo ƙasa kenan wasu kuma suna ganin zai iya komawa daga ƙarshe ya kawo mana hukuncin da malaminsa shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya yi tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu ya ce daga cikin waɗanda suka aikata laifi sannan suka tuba akwai wanda zai iya komawa zuwa ga matakin da ya fi wanda yake kai ma a da akwai kuma wanda zai iya komawa zuwa ga matakinsa na akwai kuma wanda ba zai iya komawa matakin sanada ba to ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala zai yi sharhin wannan magana ta malamin sa ibn al-qayyim ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa qultu wa hadha bi hasabi quwwati at wa kamaliha wannan duk kashe-kashen da malam yayi cewa akwai wanda zai iya komawa zuwa ga mataki mafi Daukaka, daga wanda yake a kai a farko da wanda zai iya komawa zuwa ga matakinsa na farko da wanda ma ba zai koma ba ya ce duka wannan yana giluwa ne a bisa gwargwadon karfin tubar da ya yi da kuma kamalar tubar da ya yi wa ma a hadasassul ma'asiyatu lil abdi min sulli wal khudu'i wal inaba da abinda wannan saban Allah din ya haifarwa da mutum daga baya sakamakon da ya haifar masa na kaskantar da kai da da kai da komawa zuwa ga Allah wal hadari wal khawf min Allah da ainihin taka tsantsan da jin tsoro daga Allah na Allah ta'ala wal buka'i min khashyatihi da kuka saboda tsoron Allah mala yace faqad taqwa hadhihi al umur hatta ya'ud at-ta'ib ila arfa'i min darajatihi wadannan al'amura za su iya karfafa har su kai ga mai tuba ya ya kai zuwa ga darajar da take tafi wanda yake akai a da waya tsira waya sira ba'da tawbati khairan minhu qabla khati'a ya zama bayan ya tuba ya zama mafi alkhairi bayan tubansa fiye da yadda yake kafin yi wannan kuskuren wato abinda malam yake cewa waɗancan bayanai da malam yayi ana gina su ne ko za a fahimce su ne gwargwadon karfin tuban da ba waye, bayan yayi saban Allah sannan daga baya fadaku ya farfado ya dawo cikin hayyacinsa ya gane kuransa ya fahimci hatsarin da yake fuskanta ya koma zuwa ga Allah to gwargwadon irin karfin tuban da yayi da irin yadda tuban ta samu kammala ta cika sharuɗanta kuma mai ita ya kasance da gaske yake tun daga zuciya da kuma yadda wancan sabon Allah da ya yi na baya yanzu bayan ya tuba wannan sabon Allah ya haifar masa da kankantar da kai da kankantar da kai da risinawa gaba ga ubangijinsa da mai da al'amarinsa zuwa ga Allah da jin tsoro da takatsantsan cikin al'amuransa dangane da Allah saboda lokacin da ya yi sabo yanzu bayan ya tuba in yana tuna wancan lokaci zai ƙara ainihin rai da kansa zai kara jin tsoro a cikin zuciyarsa zai ƙara masa kankantar da kansa gaban ubangiji ta'ala da kuma mai da al'amarinsa ga Allah kullum yana tuna saban da ya yi wa Allah ta'ala a baya yana tunanin irin yadda zai fuskanci ubangijinsa duk da cewa ya duba ya koma ga Allah to irin gwargwadon irin abin da wannan sabon Allah din ya haifar masa a cikin zuciya na irin waɗannan sifofi irin wannan abu da zai rika ji to gwargwadon irin yadda zai samu ɗaukaka a cikin tafiyar da yake yi zuwa ga Allah wal buka'i min da yawan kukan da zai rika yi saboda tsoron Allah mala yace faqad taqwa hadhihi al-umur al'amura za su ƙara karfi za su yi su ƙara karfi wato kaskantar da kansa ga Allah ta'ala ka ƙaru bayan ya tuba fiye da yadda da yake kaskantar da kansa ga Allah tsoronsa da Allah ya karu fiye da yadda da yake jin tsoron Allah taka tsantsansa cikin labarinsa zai kara zai karu fiye da yadda da yake kukan da yake yi wato zai karu kukan da yake na tsoron Allah zai karu fiye da yadda da yake saboda shi ya ɗanɗana dacin saban Allah saboda haka ya sani ya san irin rayuwar da ya yi lokacin da yake cikin saban Allah irin kuncin zuciya da da ya samu kansa a ciki da irin damuwar da ya samu kansa a ciki saboda haka wannan ya kara masa tsoron Allah fiye da wanda bai yi irin bai shiga irin halin da shi ya shiga ba kamar direban da ya taba ya taba yin hadari ne a tukinsa ba zai taba zama daidai da wanda bai taba yin hadari ba shi zai kasance ya fita ka tsantsan a tukinsa fiye da wancan da shi bai san ban san yaya hatsari yake ba Allah ya kiyashe mu gaba daya daga hatsari shi yasa wani ya zo ɗaukar direbobi ka ce to akwai aka kawo masa adadin direbobi ya ce to a ware masa waye ya taɓa yin haɗari a cikin tukinsa wasu suka ɗaga hannu aka ce to a ware su waye bai taɓa haɗari ba wasu suka ɗaga hannu aka ce to a ware su waɗancan da suka taɓa haɗari suka fitar da rai cewa to su ba za a ɗauke su wannan aiki ba wanda kuma bai taɓa haɗari bai na ta murna daga ƙarshe sai ya ce to shi waɗanda da suka taɓa haɗari su yake so ya ɗauka direba saboda su suka san menene hadari sai sun fi kowa takasan san fiye da wancan da bai san menene hadari ba <laughs> ce wa yasira ba'da tawbati khairan minhu qabla al-khati'a sai ya zama bayan ya tuba ya fi alkhairi ya fi kirki ya fi tsoron Allah saboda lokacin da yake cikin sabon Allah mala yake fa hadha qad takunu al-khati'atu fi haqqihi rahma kaga wannan saban da ya yi a baya kurakuran da ya tafka a baya za su iya zama masa rahama fa inna nafat an huda al'udu sun kawar masa da cutar jiji da kai wa khallasatku min sifatihi bi nafsihi wa amalihi sun raba shi da yadda zai rika jin wato ji da kansa ya rika ji da kuma ayyukansa saboda ya san cewa a baya ya tafka kurakurai ya tafka laifuka, to duk yadda ya bauta wa Allah ba zai rika yin ujubu wato jiji da kai da wannan bautar da ya ba zai ce to ai Allah zai iya cewa kai kaza kai kaza a baya saboda haka wannan zai fitar masa da jiji da kai wanda cuta ce da suke kashe zuciya ووضعت قد ذراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه kuma wannan zai sanya ya sanya kumatin kaskantar da kansa da wato turbisa kansa da fuskarsa da karayar zuciyarsa gaba ga ala'ata bati babu sayyidihi a kan kofar gidan shugabansa kuma majibincin al'amarinsa wato zai kara zuwa ya faɗi yana birgima a gaban kofar gidan shugabansa majibincin al'amarinsa wanda shine Allah ta'ala yana neman tuba yana neman a yafe masa abin da ya a baya wa arrafatu qadarahu kuma wannan saban da yayi a baya ya nuna masa wato gwargwadonsa ya nuna masa iya gejinsa wa ashhadatu faqrahu wa daruratahu ila hizbi sayyidihi lahu ya kana nuna masa cewa shi mai matsanancin bukatuwa ne zuwa ga tsaro da shugabansa zai yi mata yana da matsanancin talauci da bukatuwa zuwa ga tsaro na ubangiji ta'ala wanda a da watakila baya baya tunanin haka wa ila afuwihi anhu wa maghfiratihi lahu kuma ƙara jin cewa yana da matsanancin bukata zuwa ga afuwa ta ubangiji da rahamarsa da da gafararsa wa akhrajat min qalbihi sawlata ta'a wannan yadda zai rika jin wato da'ar ubangiji ta'ala zai rika jin girmanta da hankoranta a cikin zuciyarsa to zai fitar wannan sabon allah da ya baya zai fitar masa da wannan wa an anfahu min an maka biha kuma zai karya masa karan hancinsa ba zai rika hura hanci gaban ubangiji ba aw ya takabbara biya ko ya rika girman kai da wannan da'ar da yayi aw yara nafsahu biha khairan min ghayrihi ko yarda ganin cewa tunda yayi wannan da'ar ai ya fi wanda bai yi ta ba saboda kullun yana tuna cewa shi fa a baya yayi laifuka saboda haka bai sani ba ubangiji ta'ala ya ma karɓi tubansa ko bai karɓi tubansa ba bai sani ba cewa wannan da'ar da yake yi za ta iya linjayar waɗancan wancan sabon Allah da ya a baya ko ba ko ba za ta linjaya ba saboda haka cikin fargaba yake da tsoro wannan da'ar da zai wa ubangiji ta'ala bayan ya tuba ba zai rika alfahari da ita yana jiji da kansa da ita ba yana ganin cewa idan ma an tsaya wato a kankare masa wancan laifuffuka na baya ko da ba kara da shi gaba ba to shi alhamdulillah kamar wanda yake ganin shi ko da ba a kai shi aljanna ba shi dai ka a kai shi wuta in dai ma aka tsare shi daga fada wuta to ko bai shiga aljanna ba yana ga dai ya samu ya samu sassauci duba da yadda yake daukan yanayin kansa wa waqafathu bayna yaday rabbih mawqif al-khata'in al-mudhnibin wannan saban Allah da yayi na baya zai tsaye da shi gaba ga ubangijinsa a matsaya ta masu masu laifuffuka masu zunubi wato irin yadda masu laifuffuka masu zunubi suke tsayawa gaba ga wanda suka yi wa laifi na kisan ra'asi kansa a ƙasa bai daidai rabbihi gaba ga ubangijinsa <coughs> mutumin da ya yi laifi aka tsayar da shi gaba ga wanda ya yi wa laifi babu shakka ba ya da karfin halin da zai ɗaga idan sai ya dubi ya yi ido bi da wanda ya yi wa laifin kansa a ƙasa yake domin yana jin kunya yana jin nauyin abin da ya yi a baya to haka wancan laifin da ya zai mayar da shi gaba ga ubangijinsa kaga sai ya zama halinsa gaba ga ubangiji ya yi ta wato hali ne wato na ubudiyarsa tana ta ƙara karfafa ta ƙara bayyana gaba ga ubangiji ya ƙara saduda da da da kankancewa da ainihin kaskantar da kai ga Allah mustahiyar minhu yana da jin kunyar Allah ta'ala khaifan wajilan yana mai tsoro yana mai fargaba muftatiran li ta'atihi yana rena da'ar da yake yi ga Allah ta'ala yana ganin har yanzu bai yi abin a zo a gani ba musta'aziman li ma'siyatihi yana girmama laifin da yayi a baya kad arafa nafsahu bin nafsi wa ya san shi a karan kansa ya san cewa yana da tawaya kuma yayi abin Allah wadai yayi abin da za a yi masa Allah wadai a baya ya san shi da wannan wa rabbahu munfaridan bil kamali wal hamd wal wafa ya san kuma ubangijinsa shine wanda ya kadaita da kamala ya kadaita da godiya ya kadaita da wafa'i a cika masa alkawarinsa ko ya cika wa bawansa alkawarinsa kama qila ista'thara Allah bil wafa'i wa bil hamdi wa walla zalamata ar-rajula Allah ta'ala shi kadai yake banta da wafa'i shine idan yace abu kaza zai cika alkawarinsa in yace idan kai alheri zaka ga alheri idan ka kyautata zaka zaka ga kyautatawa ubangiji yana cika wannan wa bil hamdi shi ne cancanci dukkan dukkan wani yabo dukkan wani yabo da dukkan wani kirari shi ya tantance wannan wa wallal malamatar rajula mutum shine wanda ake zargi shine wanda zai yi abin zargi a yi masa Allah wadai amma ubangiji ta'ala a cikin ayyukansa babu abin da Allah ta'ala zai aikata a ce wannan abin da ya aikata ba daidai yayi ba ko ya yi kuskure mala yace fa ayyu ni'matin wasalat min Allah ilayhi istaktharaha ala nafsi kowace irin ni'ima da wannan bawan mai laifi a baya zai samu daga Allah ta'ala sai ya rika ganin Allah ta'ala ya masa ni'ima mai yawa wato ba zai raina abin da Allah ta'ala zai masa ba zai rika ganin cewa shi fa ne a baya yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma duk da haka gashi Allah ta'ala ya masa ni'ima iri kaza iri kaza sai ya rika ganin ni'imar da Allah ya masa sai ba zai raina ni'imar da Allah ya masa ba saboda zaben da ya a baya laifukan da ya a baya sabanin wanda ba haka yake ba zai rika ganin cewa shi yanzu ya yi da'ar da ya kamata a ce matsayin da yake da shi a gurin Allah ya wuce wanda ya samu zai ga kamar abin da Allah ta'ala yake bashi baya cika mata mizaninsa ba baya cika masa sikelinsa kama yayin da yake jin cewa dukkan wata ni'imar da Allah ta'ala ya bashi to falala ce ubangiji ya yi masa bai zai rena ni'imar Allah ba babu shakka wannan daraja ce ɗaukaka ce ya ƙara samu gurin ubangijinsa wa ra'a nafsahu Huduna zai ga shi a karan kansa bai isa ba rika jin cewa shi a karan kansa bai isa Allah ta'ala ya masa wannan ni'imar ba amma ga shi ubangiji ta'ala ya masa ya ba shi lafiya ya ba shi rufin asiri ya ba shi yabo mai kyau cikin jama'a zai rika ganin cewa shi fa ne a baya yake kaza yake kaza yake kaza amma Allah ta'ala yanzu ya wanke shi ya sanya shi karɓaɓɓe gurin mutane sannan kuma bukatunsa na ɗan adam ubangi ta'ala yana biya masa sai rika ganin girman ni'imar da Allah ta'ala ya masa yana ga kamar ma bai cancanta ba walam ha ahlan laha ya rika ganin cewa shi bai cancanci wannan ni'ima ba wa ayya ni'matin aw baliyatin wa ayyu ni'matin aw baliyatin wasalat ilaihi ra'a nafsahu ahlan lima huwa minha ta bangare guda kuma kowane irin bala'i kowane irin masifa ta same shi sai ya rika ganin cewa ai ya cancanci hakan ko ma ya cancanci fiye da haka in wani abu ya same shi na jarraba a rayuwarsa in ya tuna da laifukan da yawa Allah sai ga ubangiji ta'ala ai ya ragwanta masa ba a yadda da yake da yadda abin da ya yi inda an masa ma fiye da haka to ba a ainihin zalunce shi ba sai rika ganin ai an ma masa rangwame wa ra'a maulahu qad ahsana ilayhi ya rika ganin ma ubangijinsa majibincin al'amarinsa da ya yi masa wannan bala'in ai ya ma kyaunata masa wataƙila shi yana ba tunanin a yi masa wanda ya fi wannan إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شقره ولا أدى جزء منه ya kyautata masa ma tunda bai yi masa hukuma ba gwargwadon girman laifinsa ko ma rabin laifinsa ko ma mafi kankanta daga yankin laifinsa to zai ga cewa inda ubangiji ta'ala zai kama shi da laifinsa gaba daya to zunubin da hukumar da zai masa sai sanin dinka wanda yanzu yake ciki fa inna ma yastahiquhu min al-uqubati la tahmiluhu al-jibal ar-rasiyat zai rika ganin abin da ya cancanta na uquba duwatsu waɗanda suka kafu manyan duwatsu da suke kafi a ƙasa ma ba za su iya ɗaukan wannan ubar ba fadlan an hazal abd dhaif al-ajiz ballantana wannan bawa <coughs> wanda yake bai rauni kuma gajiyayye mala yace fa inna dhanba wa in sawara shi laifi komai kankantarsa فإن مقابلة العزيز الذي لا شيء له أعظم منه kasance an fuskanci Allah mai da wannan laifin Allah wanda yake mai girma wanda babu wanda ya kai shi girma la shay'a a'zamu wanda babu wanda ya kai shi girma al-kabiru allazi la shay'a Allah mai girman da babu abinda ya kai shi girma al la ajalla wa ajbala mai karamcin da babu wanda ya kai shi ɗaukaka ya kai shi kyau almun'in bi jami'i asnafin ni'ami da qiqiha wa jaliliha wanda yake mai ni'imtawa da dukkan wasu dangogin ni'ima kanana da manya a fuskanci mai irin waɗannan sifofi da laifi ko mun kankantarsa min akbahil umuri wa afraiha yana daga cikin mafi munin al'amura mafi munin al'amura wa ashna'iha mafi munin ganinta ko mafi munin jinta wato mutum ba zai dube kankantar laifi ba ya dube girman wanda zai yi wa laifin kamar yadda bilal bilalin sa'ad rahimahullah yake cewa la tanzur ila sigari zambi wanzur ila wanzur ila azimi Eh, wanzur ila izamin rabbi kada ka dubi kankancin zunubi ka dubi girman ubangiji wanda za ka tabawa in ka tsaya kana duba cewa wanda laifi ne kankani a yi saboda haka ba wani abu Ka manta wanda za ka sabawa ɗin babu wanda ya kai shi girma babu wanda ya kai shi ɗaukaka babu wanda ya kai shi karamci babu wanda ya kai shi ni'imtawa shi ne mai yin ni'ima babba da karama dukkan wata ni'imar da kake ciki shi yayi maka ita to kada ka dubi kankantar laifin da za ka yi ka dubi girmansa ka dubi girman sha'aninsa yayin da za ka kwatanta girman sha'aninsa to sai ka ga girman laifin sai ka ga abin da za ka yi duk kankantarsa sai ka gan shi babba abdullahi dan mas'ud yana cewa kuna aikata wasu laifuffuka wanda yanzu ku kuna ganin su kanana ne amma mu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna ganin su suna daga cikin manya manya laifuka wato irin tsoron Allah da sahabbai suke da shi da tsawa da sanin girman Allah ta sanya dukkan kantan laifi a wurinsu suna ɗauka shi babba waɗanda suka zo bayansu ba su kai su tsoron Allah ba ba su kai su takawa ba ba su kai su sanin Allah ba shi yasa abinda waɗancan suke ganin girman su waɗannan sai ya zamba sa ganin girman su to kuma haka abin yake ta tafiya duk sanda kake da kasan Allah ta'ala da girman sa da azamar sa kuma wannan girman nashi da sanin abin nan daukakar sa kana halarto shi a zuciyarka to za ka fita ka tsantsan wajen aikata wasu abubuwa ko mun kasance su yayin da mutum ya kasance ya jahilci Allah ta'ala ya jahilci girman Allah ta'ala baya halarto da haibar ubangiji a cikin zuciyarsa to har manyan laifukan maganin su zai kanana saboda haka ba zai ji wani wani abu ba wajen ya saba wa Allah da irin laifukan da ya ga dama saboda haka tuna tuna tuna to girman ubangiji ta'ala da halarto shi a cikin zuciya da da ni'imar ubangiji ta ala da ya mai bawansa da ita ko da yaushe wannan yana zama garkuwa tsakanin bawa da fadawa cikin saban Allah tsakanin bawa da keta alfarmar ubangiji saboda haka a ko a rayuwar mu ta yau da gobe za ka ga cewa akwai abin da yake laifi ne kankani za ka iya yi wa wani wani abokinka wani sa'anka amma ba za ka iya yawa mahaifinka ba ko abokin mahaifinka duk da cewa in kai masa kuma za ka sha kayi babban abu amma ga abokinka za ka ba wani abu bane sai dan wannan abu ma za ka zai kana ɓata rai to ne a ciki amma inda mahaifinka ne za ka ɗauka eh lalle kayi masa laifi saboda matsayinsa ba ɗaya yake da matsayin abokinka ba to ubangiji ta'ala shine mahalicin mai da kasai shi ne ya yi mu daga babu shi ya zarta mu da dukkan wani arziki da muke ciki shi ya ni'imta mu da dukkan wata ni'ima da muke rayuwa a cikinta shi yake ba mu kariya mun sani ko ba mu sani ba saboda haka saba masa ba karamin laifi ba ne ko da kuwa abin a idan mu muna ganin shi karami ne <coughs> shi ne malam ya ce fa inda muqabalatul uzama'i wal ajilla'i wa sadatin nas bi mithli zalika yastaqbihu kullu ahadin mu'minin wa kafir wato fuskantar manyan mutane masu ɗaukaka gabanni cikin mutane da irin wannan wato da da wani abu na saba na saba musu bayan sun kasance masu wato abin faɗa a kanka waɗanda sun taimaka maka sun kula da kai sun ni'imta ka sannan ka fuskance su da wani abu na sabo ko wani abu na saba musu babu shakka wannan al'amari ne da kowane mai hankali yana ganin muninsa sawa'un mumini ne ko kafiri ne abu ne wanda ya riga ya kafu a cikin zukata a cikin hankula dukkan wani mai hankali sawa'un yana da imani ya imani da Allah ya imani da musulunci ko bai imani da musulunci ba ya san cewa mutumin da ka kyautata masa to ya kamata ka ga kyautatawa ta bangaren sa ba ka ga munanawa ba in har ka ga munanawa ta bangaren sa to wannan wani abu ne mummuna daga bangaren ba abin abin yabo bane babu bambanci wajen fahimtar wannan tsakanin mumini da wanda ba mumini ba saboda wani abu ne murtakizun fil fitar murtakizun fil uqul wani abu ne da ya riga ya zama a cikin zukata kowa ya san abin nan sai na masa dare ya masa rana yana mun dare ko na sa shi a inuwa ya tura ni a rana cewa in har ya zama mutum ne babba mai daraja mai mutunci a wajenka to ba za ka so ka fuskance shi da abin da yake laifi ba ko mun kankantarsa wa arzalun nasi mafi wulakantar mutane wa asqafuhum muru'a mafi rashin mutuncinsu man qabala da bir raza'ili wanda zai fuskanci manya waɗanda suka kyautata masa. ya fuskance su da munanan ayyuka wannan shine yake marar mutunci na ƙarshe a cikin al'umma a ce ga manya waɗanda suna da abin da za su faɗa masa na sun yi masa suna da abin da za su goranta mata na kulawa da taimako da tallafi da suka bashi amma shi yanzu yana fuskantar su da abubuwan da suke bata musu rai abubuwan da yake na saba musu ne wannan wani abu ne da ke zub da mutunci a cikin al'umma fa kaifa bi azimi samawati wal ard to yaya a ce ana yi wa wanda ya fi kowa girma a sammai da ƙasa wanda shi ne mafi girma a cikin abin da ya halitta a sammai da abin da ya halitta a ƙasa wa malikin samawati wal ardi shine mamallakin sammai duka shine mamallakin ƙasa wa ilahi ahli samawati wal ardi shine abin bautar waɗanda suke ƙasa sama gaba ɗaya da waɗanda suke ƙasa ina kuma a ce shi shi za a fuskanta da abin da yake saba masa babu shakka wannan ya kamata ya fi komai muni kuma wanda zai yi wannan ya kamata ya fi kowa rashin mutunci ya fi kowa rashin hankali ya fi kowa wudakanta ya fi kowa zuwa ga abin da ya fi muni a cikin ayyuka malam ya ce wa an da rahmatahu ghalabat ghadabahu wa maghfiratahu sabaqat uqubatahu ya ce ba don rahamar Allah ta'ala tarin jayi fushinsa ba ba don gafararsa tarin jayi ukubarsa ba wa illa latadakkata al-ardu biman qabalahu bima la taliqu muqabalatuhu bi ga kasa ta rundu ta rundu shi ta tsatsage ta faffashi ta haɗe dukkan wani wanda zai fuskanci Allah da abin da bai cancanci ya fuskance shi da shi ba to sai dai ramar Allah ta rinjaye sa gafararsa ta rinjaye ukubarsa saboda haka ubangiji ta'ala yake rangwame yake afuwa amma ba don haka ba abinda ake yi masa a doron kasa na saba wa umarninsa na bijirewa annabawansa na kaucewa dokokinsa da taka dokokinsa to al'amarin ya kai ubangiji ta Ala ya sanya ƙasa ta haɗiye waɗanda suke kan, ta tsage ta haɗiye su <coughs> mala laula walaula hilmuhu wa magfiratuhu ba dan hakurin ubangiji ubangiji ba da gafararsa la zalati as wal ardu min ma'asi ibadi da sama da ƙasa sun bushe sun kau saboda saban da bayan Allah suke Allah ta'ala yana cewa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ta'ala shi ke rike da sammai da kasa dan kada su kauce kada su gushi kada su rushe su wala in zalata in ku har suka tafi rushewa suka tafi lalacewa in amsaka huma min ahadin babu wani wanda zai iya rike su min ba'dihi bayansa babu wanda zai iya ci gaba da rike sama ko ya rike kasa in Allah ta'ala ya ce su kauci in Allah ta'ala ya ce su gushi babu mai iya rike su innahu kana haliman gafura lalle shi Allah ta'ala ya kasance ya tabbata mai haƙuri ne mai yawa malam yace fa ta'ammal khatma hadhihi al-aya fa ta'ammal ختم هذه الآية باسمين من أسمائه لورا كلورا yadda aka rufe wannan ayoyin guda biyu da wasu sunaye guda biyu daga cikin sunayensa wa huma alhalimu wal ghafur alhalimu wal ghafur mai hakuri mai gafara kaifa tajidu tahta zalika kai lura ka ga yadda zaka samu karkashin wannan rufe ayar da waɗannan sunaye guda biyu annahu laula ilmuhu cewa shi ubangiji ba dan haƙurinsa Gabar ba su yi mata laifi ba wa mafiratuhu lil usati da gafararsa da masu saba masa da mastaqarrat as-samawati wal ard da sama da ƙasa ba su tabbata ba to ka duba yadda ake saban Allah ta'ala ake yaƙar dokokinsa ake yakar masoyansa ake tsangwamar su a duniya amma ubangiji ta'ala saboda haƙurinsa da haƙurinsa da gafararsa da rahamarsa ubangiji ta'ala ya bar ɗan adam yana ci gaba da rayuwarsa wanda ba don wannan haƙurin ba ba don wannan gafarar ba to da ubangiji ta'ala ya ainihin kawar da dukkan wanda yake doron ƙasa yi. in an kasa mutanen duniya mutum nawa ne waɗanda suka koma ga Allah ta'ala bisa ga ɗa'arsa da biyayya Masu da yawa masu da yawa mafiya yawancin su ne a shirarai, fasikai mabiya iblis su suka fi yawa wala tajiru aktsarahum shakirin Allah ce wa qalilun min ya shakur shi dai ce ba za ka samu mafiya yawancin bayin ka masu gode maka ba wato sai na mayar da su sun zama butulu duk ni'imar da kai musu sai na sa sun butulce maka Allah ya gaskata iblis gaskiya ya faɗa ce wa qalilun min ya shakur kadan ne kadan ne daga cikin bayina waɗanda za su gode mu saboda ka mafiya yawa yawanci su ne mabarnatan su ne miyagun su ne masu ja da Allah ta'ala su ne suka fi yawa a doron ƙasa kuma Allah ta'ala da haƙurinsa da saboda ya riga ya ce ramarsa ta jayi kushinsa saura ka yabar kowa ya ci karansa ba babbaka akwai ranar gabuwa, wanda kuma kowa da kowa sai ya tafi babu wanda zai saura a doron ƙasa masu tafiya suna ta tafiya kuma za a fasa tafiya ba har a zo lokacin da kowa zai tafi da shiri ko ba shiri to a can ne dan adam zai gane abin da ya shuka mai kyau ne ko mara kyau malam ya ce babban mutum wanda ya kyautata in aka fata masa ana gaba a kyauta ba to ina ga Allah ta'ala akwai wanda ya kai shi girma akwai wanda ya kai shi kyautatawa amma dubi yadda ake fuskantarsa da abin da yake sako gare shi to bawa idan yana tuna girman Allah da girman sha'anin ubangiji to dukkan wani laifi zai rika ganin sa cewa ba kankani bane ko da kuwa abin karami ne Allah malam yace wa qad akhbara subhanahu an ba'd kufri ibadihi yadda yake a wajenka an kufri ba'd ibadi an ba'd kufri ibadi Allah subhanahu ya ba da labarin wani bangare wani tashi na kafircin bayansa wani bangare na kafircin da bayansa suke yi ne sanya wa Allah ɗa sai Allah ta'ala yana da ɗa Allah ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada sama saura irin sama sammai tsatsage saboda wannan magana watan shaqqul ardu qasa ta tsagi wa takhirru jibalu hadda duwar wasu su fadi su rushe su gurguje hadda aulir rahmani walada saboda sun yi da'awar Allah yana da da to amma Allah ta'ala ba haka ya so ba ya so komai ya ci gaba da tafiya a haka ubangiji ta'ala zai ya tabbata mai hakuri ne akwai ranar da zai tashi bayansa gaba ɗaya ya yi hisabi kuma ya riga ya gaya wa kowa da kowa ya gaya kowa haka wanda ya imani ya yi imani wanda bai imani ba bai imani ba malam yace wa qad akhraja Allah subhanahu al-abawayn min al-jannati bi dhanbin wahidin irtakabahu Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da iyaye biyu Adam da Hawwa min al-jannati ya fitar da su daga aljanna bi zambin wahidin irtakabahu saboda zunubi ɗaya da suka yi laifi ɗaya ne tak suka yi Allah ya fitar da su daga aljanna wa khalafa fihi nahyahu a wajen ka amrahu wa khalafa fihi nahyahu suka saba wa hanin da Allah ya yi musu Allah ya musu hani na cewa kada su wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan itaciya shine hani suka saba ma wannan wala ana iblisa Allah ya la'anci iblis wa daradahu ya kore shi wa akhrajahu min malakuti samai ya fitar da shi daga wato malakuti sama guraren mulkin sa na sabbai bi zambin irtakabahu saboda wani zunubi guda daya da iblis yayi wa khalafa fihi amrahu ya saba wa umarnin Allah a cikinsa. ya saba wa umarnin Allah a cikinsa na cewa usjudu li adama wa nahnu ma'ashiral hamqa amma mu waɗannan wawaye ji ibn qayyim kama qila wato kamar yadda aka ce nasilu dhunuba ila dhunubi wa nartaji darakal jinani a wajen ka daraja darakal jinani ladan na'imil khalidi ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد nasilu zunuba ila zunubi muna sadar da zunubai zuwa ga wasu zunuban wato zunubi bayan zunubi ba kakkautawa wa nartaji darakal jinani amma muna fatan isa ga samun aljannatayya ladan na'imin khalidi wajen da ake samun ni'ima ta dindindin wala kad alimna alhalin mun sani akhraj al-abawayn min malakutiha al-a'la al-a'la ya fitar da iyayen mu biyu daga malakutiha gurin mulkinta gurin ta, mafi ɗaukaka shine aljanna bi zambin wahidin da zunubi guda ɗaya wato mala yana cewa mu duba mu gani ya ishe mu wa'azi annabi adam da hawwa'u alaihi salam laifi ɗaya tak suka yi wa allah ubangiji ta'ala ya sauko da su daga gidan aljanna ya kawo su kasa laifi guda ɗaya hani guda ɗaya Allah ta'ala ya gaya musu ka saba wala taqraba hadhihi shajara kan ku kusanci wannan itaciya sai kuma suka kusance ta har suka ci Allah ta'ala ya ce to a saukar da su ala bi minha jami'a ku sauka gaba ɗaya Allah ta'ala ya fito da su daga cikin aljanna saboda laifi a ɗaya iblis yana cikin mala'iku yana cikin waɗanda suke bautar Allah mala'iku wanda ba sa kautawa wajen bautar Allah umarni guda ɗaya na Allah ya saba usjudu li adam din da aka ce ta sajadu illa iblisa aba wannan keka sa kasa da yayi ya taurare ya wa Allah biyayya alam ya sa Allah ta'ala ya tsine masa ya la'ance shi ya kore shi ya raba shi daga rahamarsa har abada laifi ɗaya ya fito da adam da hawawu daga gidan aljanna laifi ɗaya ya kori iblis daga rahamar Allah amma mu saboda wauta in ji saboda wauta nasiru zunuba ila zunuba laifi muke wani bayan wani laifuffuka wasu kan wasu amma kuma duk da haka saboda wauta nartaje darkal jinani so muke mu gamu a aljanna da an yi magana aljanna sai a ci amin amma ba ma tuna laifuffukan da muke laifi laifuffuka ba ma laifi ne ba ba bi ba laifuffuka na ya safa daban na dare daban na yau daban na gobe daban amma ko muna tunanin mu shiga aljanna mu samu ni'ima ta har abada shin wancan abu da ya faru ga annabi adam da hawa da abin da ya faru ga iblisu ba zai zama mana aya ba mu ji tsoron saba wa Allah mu ji tsoron saba wa haninsa mu ji tsoron saba wa umarninsa amma saboda iblis ya riga ya yi alkawarin ba fa zai tafi wuta shi kadai ba ya kuma gaya wa Allah ta'ala cewa shi fa wutan nan ba fa zai tafi shi kadai ba sai ya yi kwasa sai ya kwasa ko ba zai kwashi kadan ba ya nemi alfarma ubangiji ta'ala ya bashi tsawon rai saboda ya ta'adi Allah ta'ala sabo cikin hikimarsa wanda ya bar wa kansa sani ya ce na baka je ka amma bayina da suke da ikhlasi wanda suka tsarkake zuciyarsu dan ni ba ka da iko a kansu inda ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-sawi bayina dai na kwarai ba ka da iko a kansu shi da kansa shi ma ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai bayan ka masu ikhlasi wannan ba yadda zan yi da su amma duk wanda bai maka ikhlasi ba to wanda yana cikin rabona zan ja su su bini Allah Allah ta'ala ce su bi ka da kai da su la'amna anna jahannama minka wa min wa min wa minhum ajma'i da kai da su duka sai na zan cika jahannama da ku ubangiji ta halarci ya je ka ka batar da su din amma ba ku sani makomar ku da su gaba ɗaya za ku tafi jahannama to shine malam yace ya ishe mu darasi mu ga abin da ya faru ga annabi adam da abin da ya faru da iblis laifi guda ɗaya ne wala kad alimna akhrajal abawaini min malakutiha la ala bi dhanbin wahid wannan baitoci biyu na mahmudul warraq ne wani mawaƙin hikima da waƙoƙinsa cike suke da wa'azuzzuka da hikimomi da jan hankali da faɗakarwa da tunatarwa galibi waƙoƙinsa haka suke ibn abdulbar a cikin littafin sabajatul majalis ya yi ta kawo irin baitocinsa na hikima wannan baitocin suna cikin uyunul akhbar na Ibnu Kutaiba da Alkamin na mubarrid da kuma iqdul farid da ibnu abdurrabbih al-andalusi amma a cikin sa ya tasilu dhunuba wa tasilu dhunuba ila dhunubi wa tartaji haka yake a cikin waɗannan littafai tasilu dhunuba ila dhunubi wa tartaji to da ibnu qayyim ya kashi na asiyakin iktibasi dan yace wa nahnu ma'ashir al-hamka kama qila nasilu dhunuba shi yasa ya canza ya canza lamirin maimakon yadda yake asalin baitin tasilu dhunuba ya mai da shi nasilu dhunuba malam yace wal maqsudu abinda dai ake nufi annal abda kad yakun ba'da tawbati khairan minha khairan mimma kana qabla al-khati'ati wa arfa daraja abinda dai ake so ka gane anan maqsudin dai da ake so ka gane anan shine bawa zai iya kasancewa bayan ya tuba ya zama mafi alkhairi fiye da yadda yake kafin yayi wannan laifuka. wa arfa daraja ya zama mafi daukakar daraja wa qad tud'ifu al himmatahu kuma ana iya samun laifin da ya a baya ya sage masa gwiwarsa ya raunana masa himmarsa wa tuhinu azmahu ya raunana masa azimarsa wa tumridu qalbahu sa masa cuta a zuciyarsa fala yaqwa dawa'u tawbati ala i'adati ila to anan sai ya kasance maganin tuba da ya kwankwada ba zai samu karfin dawo da shi zuwa ga lafiyarsa ta farko ba fala ya'udu ila haka ba zai koma zuwa ga matsayinsa na farko ba wa ya zo al-maradu bi haythu ta'udu siha kama kanat ta yi kuma cutar saban Allah din da ya a baya ta ta kau ta gushe gaba daya ya dawo bisa ga yanayinsa na farko cikin lafiyarsa ta farko wa ya'udu ila mithli amalihi ya koma zuwa ga aikinsa na farko mai kyau da yake fa ya'udu ila darajatihi ya koma zuwa ga matsayinsa mala yace hadha kulluhu idza kana nuzuluhu ila ma'siya ci duk wannan maganar da yake yi fa ana magana ne idan ya kasance ya yiwo kasa ne ta hanyar taban Allah ta hanyar yayi abin da yake bai wuce saba wa Allah ba fa in kana nuzuluhu ila amrin yaqdahu fi asli imanihi amma idan ya yiwo kasa ne saboda wani al'amarin da yake suka cikin asalin ginshikin tushen imaninsa misli shukuki wa riyabi wa nifaq kama a samu shakka da kokwanto da munafici a cikin zuciyarsa wato bayan kasancewarsa mai imani shakka da munafici su zo su shiga zuciyarsa ya rika shakkar addini ya rika shakkar gaskiyar abin da annabi ya zo da shi ya rika shakkar ma akwai alayira ko akwai nisabi ko shin ma wannan sunna da yake yi ma haka take ko kawai lalibe yake a duhu kamar yadda ce wasu ai lalibe kawai yake a duhu to idan irin wannan ne ya fado cikin sa fa zalika nuzulul la yurjali sahibi suhudun to wannan farftowa ce da ba a tsammanin wanda yayi ta zai kara yin sama ba fa zai kara yin sama ba illa bi tajdidi islamihi bir ra's naji baka faɗi kalmar ra's ba illa bi tajdidi islamihi bir ra's sai ya koma daga sama ya jaddada musulunci daga farko wato sai ya dawo ya ya komo musulmi sabo saboda abin da ya fada cikinsa wani abin da ya rushe imaninsa gaba wanda ya rushe imaninsa shi kenan faƙar habita amalo aikinsa ya rushe saboda haka yanzu zai fara ne fresh sabo kuma zai fara don haka kaga ba maganar a sake ya sake murmurewa a ce ya koma sai kuma dai ya koma ya ci gaba da kuma taka matattakala yana ci gaba da hawa in Allah ta'ala ya nufa zai kai zuwa ga wani mataki kuma sai ya kai amma dai wancan da ya na baya kuma ya rusa shi da abin da ya na ridda da abin da ya na soke imaninsa Allah ta'ala ka tabbatar mana da imaninmu a cikin zukatanmu Allah ta'ala ka tabbatar daga digadiganmu mu akan bin gaskiya da kaucewa abin da yake hanyar ci shedan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh